Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyi ne tare da Idris Abdalla Bako da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawo muku a wannan shiri na daren yau Lahadi 23 ga watan Afrilun shekara ta 2023. bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kallabi to amma kafin nan idris abdullahi bako zai kawo muna labaran duniya tukunna to murtala jama'a assalamu alaikum na muku barka da dare ga cikakkun labaran mai karantawa idris abdullahi bako tawagar 'yan kasuwar indiya hamsin ta fara ziyarar kwanaki hudu a kasar rasha a daidai lokacin da kasashen biyu ke kokarin zurfafa dangantakar tattalin arziki dangantakar da ta karu sakamakon mamayar da rasha ta yi wa kasar ukraine Ƙasashen India da Rasha suna tattaunawa kan yarjejeniyar cinikayyar kasuwanci kamar yadda ministocin ƙasashen biyu suka bayyana a farkon makon nan yayin wata ziyara da mataimakin Prime Minister Rasha Denis Manturov ya kai zuwa New Delhi. A cikin 'yan watannin nan Moscow ta fi kowace ƙasa samar da ɗanye mai ga India yayin da Rasha da take fama da takunkumi ke neman ƙarin ciniki daga ƙasashen Asiya. ma'aikata a masana'antar man fetur ta iran na ci gaba da yajin aiki saboda rashin isasshen albashi a garuruwa da dama na kasar kamar yadda rahotanni da bidiyoyi da aka aika muryar amurka suka nuna bayan karuwar hauhawar farashin kayayyaki a kasar iran da kuma babban gibi tsakanin kudaden shiga da wanda ake kashewa kungiyoyin kwadago da wasu gungun jama'a da suka hada da ma'aikata da malamai da waɗanda suka yi ritaya suka fara korafi da zanga-zanga a 'yan makonnin nan ma'aikatan da ke yajin aikin a yan kwanakin nan sun yi kira da a ma'aikatan da ke cikin masana'antu da ma waɗanda ba masana'antu ba da kashi saba'in da tara cikin ɗari na albashinsu. dakarun musamman na amurka sun yi nasarar kwashe jami'an diflomasiyar amurka da iyalansu daga ofishin jakadancin amurka da ke birnin khartoum da sanyin safiyar lahadi jami'an suka ce samamen ya ɗauki ƙasa da sa'a guda ita ma ƙasar faransa ta sanar da cewa tana kwashe jami'an diflomasiyarta daga khartum. shugaba joe biden a wata sanarwa da ya fitar a yammacin jiya asabar ya ce an kammala kwashe mutanen kuma ya gode wa sojin amurka da suka gudanar da aikin kuna shan labaran ne daga sashen hausa na murya amurka a washington dc ma'aikatar tsaron burtaniya a wani bayanin sirri da ta wallafa a shafinta na twitter ta ce rasha na neman ɗaukar mazaje da za su yi mata fada a yakinta da ukraine sabon kamfen ɗin tallace-tallacen da suka bayyana akan allunan talla talabijin da kuma shafukan sada zumunta sun nuna ladan kuɗin da za a baiwa duk wanda ya shiga sojan rasha sai dai da wuya rasha ta cimma burinta na ɗaukar ma'aikatan sa kai dubu ɗari hudu in ji ma'aikatar birtaniya ukraine ta sanar da sabbin takunkumi kan mutane ko hukumomin shari'a da ke tallafawa ko suka sa hannun jari a cikin zaluncin da rasha ke musu mayakan 'yan tawaye sun harbe mataimakin shugaban hukumar zaben myanmar a birnin yangon a ranar asabar innan da ta gabata kamar yadda sojojin kasar suka ce a wani sabon kisan gilla da aka yi wani babban mutum mai alaka da gwamnatin mulkin sojan kasar sojojin myanmar sun jagoranci murkushe 'yan adawa bayan da suka kwace mulki a wani juyin mulki fiye da shekaru biyu da suka gabata lamarin da ya haifar da tarzoma tsakanin al'umma da kuma matsalar tattalin arziki wasu fararen hula da suka ayyana kansu rundunar tsaron jama'a sun taso suna adawa da gwamnatin mulkin soja inda mayakan su ke kai hari kan jami'an da ake kyautata zaton suna aiki da sojoji a gaida idris abdulla bako da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai shirinmu na kallabi wanda zai duba yadda mata masu haihuwa a asibitoci suke fuskantar musgunawa da kyara daga 'yan uwansu mata ma'aikatan lafiya musamman a lokacin nakuda kana daga nan kuma sai abin da kuke jira wato ci gaban labari mai sosa zuciya na rayuwar fatima dangana. taba sai min riga ba har zama na yau shi dai in sai ma namiji in sa mai ba na kai namiji haji na kai shi umura na je na uwarsa haji muka komo na kai shi umura da sati da ya gudu ya bar ni cikin shekara biyar na kai mutane goma sha shida haji cikin shekara biyar na kai wasu umura kuma da aka bude umuran gani da kaina kowane wata na je umura in na ce kwana hudu nake ran na shida ina gana har wani ce ina zuwa umura kamar zani ni kuma sin zu yanzu haka akwai marayu da ni cikin aikin da nike nike tuban su sun kai ishirin game da su da makaranta da na bude makaranta asabar da ladi akwai miskinai da yawa na doki nauyinsu na bude su shekara kenan last year 2022 na bude school january 18 sai na doki sunana na libya dangana educational school complex fatima muhammad dangana kallaban shirin ta wannan makon yan uwana mata Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu mu faɗi abin da ya dame mu da neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. suna na Alheri Grace Abdu. hira da shirin kallabi na wannan makon abin da ya ɗauki hankalin shirin a yau shine yadda mata masu aikin jinya da unguwar zoma suke kyarar 'yan uwansu mata da suke zuwa haihuwa sai kuma batun abokiyar zama a gidan aure da aka fi sani da kishiya kada ku bari a baku labari. Kafin mu kai ga jin labarin rayuwar kallabin wannan makon bari mu yaye kallabin shirin a yau da batun kyara da ake kukan cewa mata masu aikin jinya da unguwar zoma suna yi wa 'yan uwansu mata da suke naƙuda suka je haihuwa. To menene yake haifar da haka kuma ina mafita? Malama Saratu Garba Abdullahi mai jinya unguwar zoma kuma malama a jami'a Bayero. da kuma Dr. Khadija Abubakar Ibrahim likita kuma ma'aikaciya a babban asibiti da ke Abuja, Najeriya sun yi nazari akan wannan batu ga kuma bayanin nasu. Wannan ba daidai ba ne gaskiya, ba daidai ba ne kuma wannan abu ne wanda ba za a yarda da shi ba a dokar aikin jiya da ungozoma. Ya kamata ta zama mai tausayi da jin kamar lafiyarta. to ya, ya taba faruwa akan idanki ko kuma eh, kin samu labari da ya faru da wata eh na samu labari uh, ba ma sau ɗaya ba ba sau biyu ba na samu labari akwai waɗanda suka kokanta min akan cewa ga abin da ya faru da su lokacin da suka je asibiti ni dai bai taɓa faruwa akan idona ba amma waɗanda ya faru da su sun sanar da ni kuma hakika na san cewa hakan ya faru to kafin mu ci gaba bari mu koma ga khadija a aikinku na likita wannan abu ne da ku ya taba faruwa a kan idan a matsayin ki na ma'aikaciyar kiwon lafiya? Eh to a gaskiya ba zan ce ya taba faruwa a idona ba ban taba gani ba amma wasu bangarori kam yana faruwa sosai. Mm. Abun da ya sa gan shi ba domin muna bangaren fertility ne mm-hmm. wato mata wanda ba sa iya daukan ciki da kansu mm-hmm. a bangaren mu mu ya danganci number one abu da zamu fara yi ma shine rarrashin matan dole mu ja su a jiki mu rarrashe su mu rungume su mu nuna musu sun zo inda za a share musu hawaye saboda duk macen da take fama da matsalar rashin haihuwa tana cikin babban damuwa aurenta na cikin damuwa so ba abun da take bukata kamar a lura da ita shi yasa na ce a bangaren mu ba za mu ga irin wannan ba zai faru ba amma a wasu bangarori kam ya sha faruwa muna jin labari ana kawo mana kukan hakan din yana faruwa gaskiya. To amma me yasa wannan fannin na masu jinya da ungozuma? eto eh yana faruwa a mm. wasu bangarorin sukan yi hakan din gaskiya don akwai nima da kaina ranar na kai wata kamar ta ce za ta ga wata likita bata san ko ni waye ba ce mhm. a wani asibiti daban ne wani gari ma yarda ta mana ta yi mana wulakanci irin sosai sosai na ganin mu mata ne kun taba saninta ne a wani guri ko kaɗan ban taba saninta ba bata taba na ba mhm. amma yadda ta yi irin kaman ban ma san kamar da yadda saratu ta faɗa ta ce ta kyara ko ta kyare don mm. ya kai sai da ma na mata magana na ce mata wannan aikin da take yi ita ta zaɓa mm-hmm. kuma a bangaren aikin ta bai kamata a ce tana treating mutane haka ba mm-hmm. so in ta ga aikin ne ba ta so ya fi ta bari da ta zauna tana wulakantar da mutane ba abun da ya hada ta da su mata mata ina mata ku mata mata san yanzu idan ka nemi karatu a jami'a ko kuma makarantun gaba da sakandare ga abin da kake so ka karanta sai ka ga an baka wani abu daban kuna gani hakan yana da nasaba da yadda waɗannan masu eh, jinya da ungozoma suke wa mata? eh to ni dai um, a gani na ba jin hakan yana da nasaba da hakan. Mm-hmm. Saboda yawanci misali kin ga kamar a schools of nursing haka mm-hmm. inda ba wanda makarantun da suke training in nurses wanda ba a matakin digiri ba. Eh. Wato kamar a matakin diploma. waɗanda ake yin shekara uku ɗin na training idan an yi za a tura su asibiti su aiki. Mm. Yawanci za ki ga <clears throat> mutane suna da sha'awar yin wannan aikin gaskiya. Eh. saboda aiki ne wanda suke ganin kaman idan aka ce yau kana aiki a asibiti kaman darajar kana tana ɗaguwa a idan al'umma mhm. kin gane abin da nake nufi to saboda haka mutane yawanci gaskiya suna zaɓar abubuwan da za su yi mm. sa'annan kuma idan ma ya kasance mutum ko a jami'a maybe ya ce ya zaɓi wani abu da yake so ya yi mm. sai ya kasance matsayin a makinsa bai kai a bashi ba aka bashi wani abu daban mm. ya zo ya yi ina ganin wannan ba zai zama dalili na wanda kuma za ka zo kana kokarin ka ɓata ayyukanka da wani abu duk da yake cewa akwai waɗansu dalilai da zan iya lissafowa hmm. waɗanda suke ba da gudunmawa wajen yin waɗannan abubuwan waɗannan munanan halayen da ma'aikatan jiya da ungozoma suke yi hmm. misali kin ga a asibitocin mu na Najeriya. Asibitoci ne waɗanda yawanci zaki ga akwai asibitoci muna da yawan patient, muna da marasa lafiya da yawa a asibitoci. Sosai. Sa'an nan kuma ma'aikatan lafiya suna da matukar ƙaranci. Hmm. In baki misali da kaina akwai lokacin da nake aiki a asibiti kafin na koma jami'a. Hmm. Akwai lokacin da zan yi shift ɗayani, ɗayani ce nake aiki ni ɗaya a ɗakin haihuwa. ɗakin haihuwa ne amma kuma ba wai yana da bambanci ba saboda haka anan ake haihuwa anan ake ajiye wanda suka haihu anan ake ajiye masu operation anan ake hmm. ajiye jariran kuma da suka haihu kuma ke kadai kike kula da duk waɗannan mutane kuma a lokacin nakan samu marasa lafiya misalin talatin zuwa arba'in kaɗai ni zan kula da su a shift ɗaya sannan kuma a wannan shifin saboda asibitin asibiti ne wanda yake busy hospital ne duba ki gani wato kina gani kamar nauyin aikin da uh, su ma'aikatan jiyan suke ɗauka mm, yayi musu yawa to kin ga aikin ya yi matukar yawa to idan aka samu wannan aikin ya yi matukar yawa kin gane mm. sai a samu cewa kuma abubuwan sun sha kan mutum mm. kin gane har ya zo yana kuma exhibiting waɗansu halaye waɗanda bai kamata a ce ya yi ba a wannan lokacin. To za mu ci gaba da haska fitila kan wannan lamari domin ganin yadda mata za su iya haɗa ƙarfi da ƙarfe su shawo kan wannan matsalar. kuma mu taɓo wani batu da ke cewa mata da dama tuwo a ƙwarya wato zamantakewa da abokiyar zama a gidan aure da aka fi ambato da kishiya. Duk da yake sau da dama ana yi wa mata kishiya ba da son ransu ba. Akwai lokuta kalilan da matan da kansu ke ba mazan su izini su ƙara aure har wani lokaci ma su zaɓar musu matan da za su aura. Idan haka ta kama menene ya kamata uwar gida ta yi nazari a kai? Sai na yaba da halinta, da hankalinta, da nutsuwanta da tunaninta. Sabili da in nagari ce za mu samu zama mai daɗi nan gaba. Amma in ba ta da innan abubuwan eh. gaskiya ba zan iya tallata mata mijina ba saboda ba za ka shigo ba ta hana ni zaman lafiya. wani lokacin eh, mazajensu suna samun mata na gari su aure amma da zarar sun shigo cikin gidan sai kuma zama eh, filin daga ba kwanciyar hankali kuma ba wai mijin ake yi wa wani abu ba ana hantara ɗaya daga cikin su ne sai ta rika ɗaya wa mugunta wani lokaci uwar gida ta wani lokaci kuma a mujette eh, maganan ki haka yake kuma abin da yake kawo irin wa'annan abubuwan mm. yana ci kishi kishi kumallon mata da kuma mijin baya adalci da rashin adalci daga bangaren mijin ce to amma idan miji baya adalci wa ya kamata a nuna wa kuskurensa ai ba matan ya kamata a nuna ba sai a koma tushen matsalar kwarai da gaske amma kin san mu mata ba mu gane haka ba ba mm. kowace mace bane take da wannan fahimtar da za ta yi haka wata za ta yi don idan ta yi za ta ga cewa za ta samu kwanciyar hankali ko kuma za ta bata amaryan a wajen hmm. mijin in ta yi haka to yanzu misali a ce kina tare da kawar sai mijinki ya zagaya yana gaya miki da yana zuwa wurin wata yana so ya kara yi karin aure da aka wayi gari sai kawo tsawar a matsayin amaryar ta ce ita bata taɓa eh. da ke ba shi kuma bai taɓa nuna miki alamar cewa wurin ta yake zuwa ba yaya za ki tunkari wannan al'amari? Abin da zan yi a mace mai hankali da tunani shine na ɗaya zan nisanci ta. kar in je in yi abin da bai kamata. A zo a yi abin da na sani. Ni zan yi haƙuri in danna zuciya ne a rungumi kaddara bar idan halin su ne munafurci za su gani. Munafurci dodo ya kan cinye shi ko? To amma me yake kai mata ga aikata irin wannan? Me yasa mata eh. suke irin wannan cin amanar? Kishi da kwaɗayin abin duniya. Saboda abin da ba na cikin kawata ba zan jan aure mijinta ba. Kamar hasada ce na. Yawwa. Tana hasada kawar mai yiwa tana so a ce ita ma ta mallaki abin da ta mallaka kenan. Me yasa a ra'ayinki ne yasa kike gani mata kike cin amanar yan uwansu mata kuma duk wani rashin kyautatawa za ki gani mace tana jibgewa akan yan uwarta ne mace. Ko da ko akwai namijin da suke mu'amala a ce tsakanin su su uku shi namijin nan yana rashi yana kuntata mata ba ta mishi abin da take wa yar uwa abin da ke jawo haka hasada da kishi saboda wata ita tana ta ita ta samu guri bari ta ma wannan ta kunta ta ma wannan mijin ya samu tura ta ko kuma ya ganta da wani irin ya dinga mata wani irin kallo kuma sai kiji ana samun wannan matsalar to kin ga irin wannan zama da ake tsakanin a ce kishiyoyi yadda ake kiran shi a kafar mm. Hausa amma dai yadda na so nake son kiran abokiyar zama ki ga mm. hatta ƴaƴa ma abin yana shafar mu'amala da ƴaƴa har da dangi sai ki ta aikata laifi sai ta nuna wa 'yar uwarta mace dama in ba mai daɗi ba ne ba a samun daɗin zama da ita za ka tarbiyyar da 'ya'yanta yanayin halinta saboda shi kunta ta ma wannan mace a lokaci ɗaya kuma kin ga ta ɗauki dutse ɗaya ta kashe tsinci saboda ta taimaki kanta ta ɓata ƴaƴanta don ƴaƴan ma sun riga sun saba da wannan hali duk inda suka je halin da za su kin ga ya shafi kowa ba ita ta Hajiya Umar kin ga wannan abu so da yawa za ki ga ba ma kawai tsakanin mata ba masu zaman masu auren mutum ɗaya. Wani lokaci anguwa ne wani lokaci matar wa ne ko matar ƙani take tsiron irin wannan ana samu da ba yadda ba a samu haka ne ki gaskiya ne amma sun san halin mu ne da daya ba wai ni na cire kaina ba a cikin halin mu ne mata ba wai ba na gari ba a cikin. Wanda muka ɓata kama za mu san mu ga mu tana ci gaba tun da bakin cikin da yar uwa ta misali yanzu ta yau an ce min ta siyo mota tana aiki tana ankan albashi dubu ɗari biyar ne ina mm. dubu hamsin ko dubu ɗari kuma na san cewa ne matsayin kusan ɗaya ne ɗaukaka ne kawai Allah yawa mutum ɗaya na arziki to tun wannan kaɗai zai sa a cutar da wannan mata a misali da wacce amma duk mace mai hankali za ta mata farin ciki ta mata addu'a duk inda ta ga za a cutar da ita ita za ta kare ta ba ma sai ta sani ba Idan yanzu ne kuka lalubo tashar kuna sauraron shirin kallabi ne a sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shiri na musamman domin mata. To kamar yadda muka sanar a gabatarwa kallabin mu ta wannan mako ita ce Fatima Dangana. Wata mace da aka tauye wa hakkin samun ilimi ta kuma fuskanci kalubalen rayuwa iri daban-daban da ya sa aka yi mata lakabi da dangana. labarin rayuwarta dai sai wanda ya ji ga ci gaba da bayanin rayuwar hajiya fatima a hirarta da shirin kallabi. nan shekaru kusan hamsin duniya na cikin waɗannan wahala amma da allah zai cire ni ciki lokaci kadan ne samu na bai dade ba amma ya fi wanda ya samu fiya da shekara dubu da kika fara samu ya kai shekara goma bai kai ba shekara nawa Allah da kai shekara biyar zuwa shida. Shekara biyar na zuwa shida. Eh, idan ba za ki damu ba shekaran ki nawa a duniya. E yanzu dai na da shekara hamsin da baya. Ban kai sittin ba ma ina da hamsin da baya kuma ina son mata na duniya duka sani mace ta yi aure ta bari ba muguwan mace ba ne. Ba macin banza ba ne ba rashin biyayyan aure ke sa mace ta bar aure ba yanda Allah ina zaune gaban da aure na yi aure amma na bari saboda ina da biyayyen aure tsakanina da Allah kuma ni tun da na tashi namiji bai taba sai min riga ba har zama na yau shai dai in sai ma namiji in sa mai ba na kai namiji haji na kai shi umura na je na ma uwarsa haji muka komo na kai shi umura da sati da ya gudu ya bar ni saboda dai a yi zama aure ai saboda ina son aure a manzo na ce ban yi kuma ina son um, sani tsakanin shekara biyar mm. kika ce allah ya miki bai wanda wani ma na nan shekaru da shekaru aro aro allah bai mai wannan wani irin baiwa ne haka gaskiya na farko allah min baiwa ina cikin lafiya da imani da tauhidi ya min kuma arziki katan shi ya bani zuciyan yi cikin shekara biyar na kai mutane goma sha shida haji cikin shekara biyar na kai wasu umura kuma da aka bude umuran gani da kaina kowane wata na je umura na te kwana hudu nike ran na shida ina gana har wani ce ina zuwa umura kamar za ni kuma sin zo kin san Allah ya yi mini Allah ya miki so kadarori fakin aje wasu alhamdulillah kada yanzu haka gidan da nake plot shida ne na gini apartment apartment na gina masalla don na gaya ma Allah ya min arziki don ba shi kyauta cikin arziki shi yasa da ya mini na sai kasa shi na fara gina masallaci sama da kasa na kuma gina makaranta na zamani na sa tas na sa fan na sa tinted na gyara shi kuma na yi alkawari da Allah ya min bude yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a manta da maraya ba duk wanda ya tausa yanzu haka akwai marayu da ni cikin aikin da nike nike tuban su sun kai ashirin. game da su da makaranta kuma da na bude makaranta asabar da ladi akwai miskinai da yawa na doki nauyinsu kuma na bude su shekara kenan last year 2022 na bude school january 18 she na doki sunana na libya dangana educational school complex day and body ne na'am shi dai school na da girma eh school na da girma kadan kuma mun bude school january february aka ba mu lata kamar mu je march last year da muka te school manyan manyan school na garin ga 61 she ni na doki kam Masha This year kuma aka ba mu lata aka ce this year dai district district za doki. Shi mm-hmm. yasa Chiho Accra district tara mm-hmm. ni na zo first. kai ga wannan shekarar wannan shekarar ko shekarar jana na doki kaf kin doki kaf da aka yi district eh re Accra ga daya school ki ya dauki school na ido dangana educational school school na ita adam ya samu masu kula da school da ban da kowa ban da sponsor ina wa'azi radio station yanzu haka ramadanin ga ina da radio station tun shekara goma na sha biyu danin ga wata duka full month ina biyan miliyon dari da hamsin ban taba samun suwan zaba sannan ran litinin ina wa'azi kowane bakwai wata ina biyan miliyan goma sha biyar na bar wurin yanzu na koma wani radio station kowane wata miliyan hamsin nike biya 5000 bakwai awa daya nike yi ban taba samun suwanza sabon da suwanza na roƙo Allah ya kuma na sayi kasa 2 billion na fara gini su na kai lanti yanzu na break ban da iko da na so sosai matsala yanzu mu zo kan batun gargaɗi da zaki wa al'umma kin san halayen da kika fi yanzu haka yana faruwa cikin al'umman duniya duka a halin da nake cikin gama yanzu an a samu wata tana faman barin aure saboda ta wata kama mijinta da wata ko ba ka ba me za ki faɗi kan wannan to ni abin da zan faɗi ma mata na duniya duka baki daya mu ji tsoron Allah kowane takaici za ki gani gidan aure ko cikin rayuwanki ki hakuri kaki bi haramu kaki bi son rai ki zo ki asaran duniya tana ki samu hankuri ki give up ni dai kira na ga mata a tashi a yi aiki a yi aiki kar a yi kiwuya kar a zauna kuma an aikin a bar bata shi da yayi da bin yau zane na sai da bi da amfani hajiya ban taba sa zinariya ba ban taba sama abin kuni ba amma yanzu na son zinariya miliyan dari uku dari fudu amma lokacin da nake tafiya takalmi na ma ina sa allura ne in dunka da hannuna don banda wanda zan ba da kudi sa kira na ga mata wallahi aure ibada ne farilla ne wajibi ne ku ya za ki tsinci kanki cikin aure ki san jarabtar da Allah ya ajiye miki kenan kuma cikin gane ban san wani wuri ba yawancin matan yanzu suna kai maza wajo ni gaskiya ban koyi wannan ra'ayi ba samu hankuri ni ya kare yaran nan da muke haifa in ba mu yi biyayya gidan aure ba mun zo mu rasa amfani 'ya'yanmu wata rana shi sa kira ga mata na duniya da mu yi hakuri shi riba shi a ce wannan maganar da kike malama ku yan da ne ku ba ku da matsala a lokacin ku mu kuma alal misali mu kuma yan yanzu kin san zamani ya zo boko ya yi yawa mu i know my right mun san hakkin da ke tattare da kanmu mun sakin da ke tattare da mijinmu mu muna ganin yan da daban mu wannan zamanin namu shi duniya ba wani wangadan da ne wangadan shekaran jiya a ji tsoron Allah ita kula haisna kuti na ce miki bai karatu ba da girma na yanzu haka ga inda nake ganda wa'azi zan yi na bude baki na she Allah na min ilhamin hadisai Qur'ani kasa kasa tun da na fara tafsiri shekara goma sha biyar kenan ban taɓa aje kur'ani ba ina zaune in na ce kaza na bude kur'ani to kan in kai kaza Allah ya min ilhamin tafsiri amma duk da shi na nemi maluma da girma nan ga ina zuwa kuma school da na duba yara na su yi university wadanda suka je poli shi ni da kaina na kokarta da girma je adult education shi sa yanzu alhamdulillah mm, malama faɗi komai game da abin na akwai wani gargadi ko magana da yake son ki faɗi eh maganan da zan faɗi ne mutum dukan ka tashi cikin duniya ka nomi abokin shawara na gari kin ga alhaji papa angola mm. ana mamakin zamana da shi mm. saboda na farko mai gaskiya ne ni kuma mai gaskiya ba wai muna yabon kam ba mu mu junan mu munafunci mm. ni ina da abokin shawara na sosai kenan kuma yana bani shawaran kirki cikin rayuwa na zamantakewa na da 'ya'yana wurin sana'a na a taskun ga shi advice na cin buri shi sa mutum duka in za ka yi rayuwa nemi abokin shawaran kirki abokin shawaran kirki inda za ka jarraba shi lokacin da ka fusata shi ce maka ya hakuri kana ganin me yasa zai ce min in yi hankuri amma sai yana taushe ka abokin shawarar amma wanda zaka fusata eh bai shi bai da to ka guje shi ba za ka ci amfanin rayuwa ba shi sa a nemi abokiyar shawara na gari in an zauna da abokiyar shawara na gari za a dace lallai ko dangana abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu karbi bakuncin hajiya hafsat marshal 'yar siyasa 'yar gwagwarmaya marubuciya uwa da kuma kaka ita ce kallabinmu ta mako mai zuwa kada ku bari a baku labari muna godiya ta musamman ga abokan aikinmu aisha ma'azu a nan birnin washington dc da kuma wakiliyarmu hawawu abdulkarim a kasar ghana da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri yes, To sai a kasance tare da mu a mako mai zuwa don jin wani sabon shiri na kallabi. Da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da safe karfe shida na safe agogon Najeriya da Nijar. Karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Idris Abdullah Bako da ya taya ni gabatar da shirin. Da Jimbi Hamza da ya kula da sauti ya kuma ba da umarni. Sai kuma injiniyan mu na yanzu. Da labarin sanyin na ke